Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau ranar Laraba 6 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sifeta janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya haramta yin amfani da motocin da aka rufe lambobinsu a ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa hukumar zaben INEC ta ƙasa ta bayyana cewa babu bambanci a tsarin zaben da za a yi ranar Asabar da na shugaban ƙasa da aka yi makonni biyu da suka gabata. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan me kuke gani ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a baya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Gwamnatin Venezuela ta ba da umarnin koren jaka da kasar Jamus saboda goyon bayan da yake yi wa madugun adawar kasar Wayne Guaido wanda ke cikin rikicin siyasa da shugaba Nicolas Maduro. Gwamnatin ta ce a cikin wata sanarwa ambasada Martin krena na da sa'o'i 48 ya bar kasar kan abin da suka ce krena ya yi katsalandan a a harkokin cikin gida na venezuela umarnin dai na zuwa ne bayan da krena ya gana da guaido a filin jirgin sama na caracas a ranar litinin din da ta gabata a lokacin da guaido ya dawo da kasar guaido wanda amurka da kuma wasu kasashen duniya hamsin ke ɗauka a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar venezuela ya dawo ƙasar ne a cikin jirgin sama na kasuwanci daga ziyarar ƙasashe kasashen latin na amurka da kuwa umarnin kotu na hana tafiye-tafiye guaido ya yi kira ga maduro da ya sauka daga kan mulki a wani taro jim kaɗan bayan dawowarsa amurka ta shigo da kayayyaki fiye da na bara wanda hakan ke ƙara yawan kudaden kayayyakin da take musaya da sauran ƙasashen duniya wanda ya kai dala amurka biliyan 891.1 duk da kuwa da matakin da shugaba donald trump ke ɗauka da rage shigar da kayayyaki amurka baki ɗaya kudaden da aka yi musayar kayayyaki wanda ya hada da na ayyuka ya kai dala biliyan 621 wanda ya zama mafi girma tun shekarar 2008 kudaden da ake kashewa wanda yana da bambanci da wanda amurka ke siyar da kayayyakinta ta da kuma waɗanda take biyan masu yi mata aiki a ƙasashen waje. Masana sun ce ƙaruwar kuɗaɗen sayan kayayyaki zai iya kawo matsala ga tattalin arzikin ƙasar. Alal misali a watan Disamba an samu bambanci saboda kayan da Amurka ke siyowa ya ƙaru da kashi biyu da ɗigo ɗaya cikin ɗari yayin da kayan da take fitarwa zuwa sauran ƙasashen ya yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari. kayayyakin da amurka ke siya daga kasashe irin su china da mexico da kuma kungiyar tarayyar turai ya karu duk da kuwa da harajin da trump ya kara wa kayayyakin da china ke shigowa da su a shekarar da ta gabata da kuma karafuna da dalma da ake shigarwa daga kasashen waje. A yau laraba ne Michael Cohen tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da ba da shaida. Wannan kwamiti yana ɗaya daga cikin kwamitocin da suka ƙaddamar da binciken gwamnatin shugaba Trump a ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar. Wannan dai shine karo na uku da Cohen ya bayyana a gaban kwamitocin majalisun wakilai da na dattawa a cikin wannan mako. Inda yake gabatar da shaida akan abubuwan da suka shafi shugaba Trump. A ɗaya daga cikin shaidar da ya gabatar a kwanan baya ne, Cohen ya ce. Cohen yake bayyana Trump da cewa shi maha'inci ne kuma mayaudari ne. wanda ya umarce shi da ya rufe sirrin dangantakarsa da wasu mata biyu kuma ya yi ƙarya game da harkokin kasuwancinsa a rasha a jiya talata ne shugabannin kwamitocin bincike na harkokin waje da kuma gudanarwa suka buƙaci fadar white house da ta ba da takardun bayanai da ke da alaƙa da wata cuɗanya da ta gudana tsakanin trump da shugaban ƙasar rasha vladimir putin inda suka nuna damuwarsu cewa watakila Trump na ɓoye asirin cuɗanyar tasu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake tankarar zaɓukan gwamnoni a Najeriya, Sufeta janar ɗan 'yan sandan ƙasar ya haramta yin zirga-zirga da motocin da ba su da lamba ko waɗanda aka rufe lambobinsu. Wannan na zuwa ne biyo bayan wasu bayanan sirri da rundunar ta samu. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. CSP Almuka Fasani na sashen hulɗa da jama'a na kwatar 'yan sandan Najeriya ya min karin bayani dangane da wannan umarni na shugaban 'yan sandan kasar. Speta jiran na 'yan sanda wato shugaban 'yan sanda na Najeriya ya ba da umarni cewa duk wani wanda yake tuka wata mota a Najeriya da plate number ko ba plate number wani suna sa wani kyalle ne su rufe kan wannan ita plate number din wato lambar motar shi yasa ya ba da jan kunne da gargadi da mutane da cewa duk wanda zai tuka mota a Najeriya dole ne a samu lambar nan ta fito fili kuma kan mutum ya rufe ta. To ko me yasa aka dau wannan mataki a daidai lokacin da ake shirin tunkarar zabukan gwamnoni? Muna da bayani ne na sirri cewa wani ke amfani da motoci wanda babu wannan lambobin ko kuma da lambar kuma a rufe ta domin su kawo tashin hankali a 咱们在一起。 kokarin yi na tara ga wata na gwamnoni da kuma House of Assembly na jihohi a Najeriya. Eh to amma misali ai akwai wasu daga cikin manyan mutane da za ga su kusan kowane lokaci lambobin motocin su a rufe ke dan wani bakin kyalle hakan nan. Wannan umarni ya shafi su ne? Eh wannan umarni ya shafi kowa da kowa. n'an mutane da kake cewa masu lambar wanda take a rufe idan su manyan suna cikin motar ana buɗe wannan abin domin kowa ya san mutum yana cikin mota a lokacin da ake rufewa sai idan sun sauka daga wajen aiki ne to shine ake rufe wannan lambar kuma yawanci idan aka rufe ta ma batta fitowa bakin titi ko kuma ta yawo a kan titi don direbobi ne kawai ko kuma masu musu hidima su ne ta mota a wannan lokacin. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce za ta ɗau mataki akan duk motar da aka kama suna kai komo ba tare da lamba ba ko kuma an rufe lambar. Duk wanda ya fito da motar sa ba tare da wayannan nambar ba ko kuma an yi amfani da nambar kuma aka sa wani bakin kyalle ko wani kyalle aka rufe ta to shi kuma ya aikata laifi za a kama shi a bincike bayan bincike kuma za a kai shi kotu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Hukumar zaben Najeriya ta ba da tabbacin cewa za a fara zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha lokaci ɗaya a dukan faɗin ƙasar yayin da su kuma 'yan siyasa ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan zaben da ke tafi ranar Asabar. Ga wannan rahoton daga Nasiru Adamu El Hikaya. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya ce tsarin bashi da bambanci da na shugaban kasa da aka gudanar. Domin ai abin da aka tanada shi ne mai jefa ƙuri'a ya zo da katin sanadin dindindin ya kuma jefa ƙuri'a. Duk irin horarwa da aka yi a ma'aikatanmu a baya da ita za a aiki a wannan zaɓe na gwamnoni. Na'urar card da aka yi aiki da ita a baya za a yi aiki da ita a wannan zaɓe na gwamnoni. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya bayyana yawan masu rajista da rumfunan zaɓe a faɗin Najeriya. Ya zuwa ranar da muka rufe karɓan katin shaida na zaɓe 'yan najeriya fiye da miliyan 72 suka karbi kati na zaɓe na yi bayani ma 'yan najeriya cewa an ka ɗauki takardar kaɗa kuri'a kawai sai da muka bugu guda ɗaya ɗaya ɗaya har miliyan 421 to irin wannan babban aiki in ya taso kana kokari ka kai kayayyakin zaɓe zuwa jihohi 36 da abuja 37 ƙananan hukumomi 774 sannan akwai gunduma gunduma 8,809 muna da rumfunan zaɓe 119,973 siyasa na bayyana ra'ayinsu kan irin tasirin da suke ganin waɗanda suke marawa baya za su yi a zaben. Sunana Nura Ibrahim na Ibi. Ai ƙuriya ne zunzurutu in ba ma son ka ba za mu so ka ba in muna son ka za mu so ka wannan gwamna kuma namu da yake zuwa Allah na tuba Allah ka haife ni insha Allah ai kawai rantsar da shi muke jira mu zo mu a rantsar mana da shi. Sunana injiniya haruna aliyu sale bagare me kuke so matasa ku yi a wannan zaben da yake zuwa na gwamnoni a yankin nan eh matasa kan yanzu kai kana dan jarida ai ba inda ba kwa zuwa ka ga me matasa suka yi bana a najeriya 70% najeriya musamman arewa wallahi ƙuri'un da aka kawo duk youth ne shi kuma dan apc da arewa maso gabas sa'adu hassan ga abin da yake cewa kada wani ya roɗe mu musamman mutanenmu na ƙauyuka da sunan ƙabilanci ba a ƙabilanci addini kabilanci na rusa addini duk wanda ya tashi a tutar na tashin kiyama ya tashi a tutar ta asara Allah kare mu masana na cewa zaben ka iya bada mamaki dan yiwa samun kujeru a wasu yankuna ga sabbi ko kananan jam'iyyu nasira da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya Allahumma duniya tuddai Allahumma duniya Allahumma duniya A gaida Nasiru El Hikaya, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ya kuke gani ya kamata ko kuma me ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a baya. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙar. Haɗa kai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Yobe. Ana tare da garba injiniya na garin da fi jihar Yobe. To injiniya muna jan ka. Hello, a kan mene ake yi? Ba yi game da ni ba. Allah sarki, muna so mu ji ne me kake gani ya kamata a canza a zaben da za a yi ranar Asabar don kaucewa irin matsalolin da aka ce an fuskanta a baya. To, wannan al'amari sai dai hukumar zaɓe ta tsaya ta dakin tsawon daka ta kula da abin da ake tafiya kuma ma'aikata su kula da 'yan bangan siyasa shine kawai kuma 'yan siyasa su yi amfani da kuɗi kuma hmm. kowa a bar shi ra'ayinsa a siyasa a tashi lafiya daga garba injiniya a garin dabci to mun gode garba injiniya amfani da kudi wurin zaɓe gaskiya bai dace ba saboda me ya kamata in dai har mutum ya fito a matsayin wanda kai zaka je ka zaɓa mutum to ka dibi cancanta wanda kake tunanin cewa zai maka abun da kamata eh to malami daga abuja dawa muke magana ne sha. na'am na ce dawa muke magana ne daga abuja Yakubu Muhammad kike magana da shi. To Yakubu Muhammad ka ce a daina amfani da kuɗi a danka duba cancanta ko? gaskiya ya kamata domin in ba haka ba bara mu taba cimma abin da muke so wa 'yan siyasa musu dinga yi muna ba a yanda kamata taimaka muna da bangaren ilimin mu da tallafa mu rayuwar mu da ci gaban kasar mu to mun gode yakubu muhammad daga birnin tarayya abuja yanzu kuma za mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu da wa muke magana daga kaduna Malama Maryam Dauda sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo kana lafiya menene ra'ayinka? Wallahi lafiya kalau nake garo da kwanciyar hankali cikin kwanciyar hankali da lafiya. to mu ne muku fatan alkhairi to ban shakka tambayar ki kai abu da za a kaucewa eh. dan ga wannan shi zabe wanda zai zo na gwamnoni zabe ne na jihohi ya kamata a ce na farko su kansu yan siyasa su kiyayi tura yara wajen sata akwati ko kuma ainihin kokarin tarta zoma a gurin wannan ya kamata a kiyaye shi ni kuma ina kira ga matasa yan uwana ya kamata su kokarin za su kiyaye ko nawa mutum zai baka kakka ce za ka yi wasa da kwakwalwarka ko kuma ka amfani wanda za ka wasa da rayuwarka saboda irin wannan abun ba abun da ya dace ba ita kuma hukumar zaɓe ta mm. tabbatar da duk kokarin za ta kawo kayayyakin zaɓe da wuri wanda yake za a kaɗa wannan ƙura'a da wuri ba tare da an kai ana samun matsaloli ba ƙarshen ne muku fata alkhairi Allah ya sa mai wannan zaɓe lafiya a gama shi lafiya lafiya ko muna fatan Allah ya zauna da mu lafiya Alhaji To mun gode Alhaji Musan Garo yanzu kuma bari mu je Zamfara. Kuna magana da Mustapha Mustapha Muhammad a Mustapha Abdullahi Hanka. To Malam Mustapha muna jan ka. Eh ina kira ga mutane jihar zambara to hmm. Allah su dinga cancanta daga waɗanda ya kamata su zaba ba kuɗi za su biya ga daɗi ba. To. Kana kira ga mutanen zamfara su duba cancanta ba kuɗi ba. Eh. To mun gode malam. Madalla malam Mustapha an ka kenan daga zamfara yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da aiki. Barka ka dai Malam Murtala kana lahiya? Lahiya na Hajiya Maryam Dauda. Suna na Murtala ne ina kiran ku daga gasa daga sa Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jan ka Malam Murtala. so a Hajiya Maryam Dauda ina fata su hukumar INEC suna jina da kuma sauransu su eh, wanda ma za su zama ejen na jam'iyya. da nake roƙo gaskiya mu garin rigasa mm. mun yi asarar kuroɗin mu da yawa wanda za mu ba wanda muke so saboda duba da saboda yawan mu an kai dare wasu mata suka kwarba su to muna roƙo su saita wannan na'urar nasu da ke tantance mutum a kai ko da sha ɗaya ne tunda akwai jami'an tsaro. kowa mm. a bashi haƙƙin shi mu tabbatar da mun kaɗa duk ƙuri'a mu insha Allah abin da muke roƙo kenan to na'urar ce ta samu matsala ko ko kayan zaben ne ba a kai da wuri ba sai wasu guri kayan zaben ba su iso da wuri ba misali an ce takwas an kai goma wasu guri sha ɗaya da sauran saboda kuma yawan al'umma akwai wanda har lokacin da ko goma suka ce sun je to mutane da yawa ba su yi ba wallahi duk wannan mutane ban samu damar kuri'a ba to na'ura a ce ta ta har tun da jami'an tsaro suna gurin har a ga kowanne mutum mutum na ƙarshe sai amai mai abin da muke roƙo kenan. To mun gode Malam Murtala da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum dawa muke magana daga Yobe. To ina gani malami ko malama daga yobe layin ya yanki amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi wannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'ana yana cewa karfe uku da minti arba'in da tara mun sa samun wani kiran daga kaduna. Salamu alaikum da muke magana daga Kaduna. Aminu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Usman Tanimu mai rediyo da TV babban dodo Zaria Kaduna sun tarayyar Najeriya. To Malam Usman muna jan ka. To alhamdulillahi abinda na kira abin za a yi zaben nan na gaba mai zuwa dinnan kwana ɗaya biyu zuwa na uku nan ina kiran matasanmu da dukkan masauran al'umma duka da Allah mana ba'u mu natsu tunda mun riga mun roƙi Allah da fatan kuma Allah ka shi wannan du'a namu da fatan duk mu yi wannan raɗin namu lafiya domin muna jin raɗin raɗin waɗansu ba duk sun zo Kaduna nan duk za rigina mana to Allah ba zai ba su iko ba saboda mm. haka in ma an ba da kuɗi mutum ya karɓa ya kuma zaɓi wanda yake buƙata? kuɗin su ba zai mana tasiri ba zai mana komi ba za mu haɗu wanda muke so insha Allah da bi yanzu kan mage ya waye dumin mutanen najeriya sun waye ba za a ci barazana da kuɗi ba yanzu nan kowa zai zaga wanda ke bukata da fatan Allah ka kari to malam Usman ta niyo bantare malam Usman bantare numfashin ka ba kace an kawo baki ba wanda mu muke san su ba assalamu alaikum eh Usman Tanimu kana kana ji na nace kace an kawo baki waɗanne irin bakin ne aka kawo lafiyayyun baki ne ko kuwa ban gane ba A'a, ai raɗe-raɗe ne ba, wai lafiyayyun baƙi ne ba, wani zan fara harki zamun al'amura kuma Allah ya ƙarshen su. Ba wani abin zafi ba su tsahiri. Yanzu kan magiya waye talakawa sun gane. Ba wani wanda zai cusa mun yi daban ko a dore mu da kuɗi duk ba ta da wannan a yanzu. To mun gode Usman Tanimu daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Zamfara. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Zamfara. Ina magana da Umar Dan Sokoto. mazauni zamfara. To muna jan ka. Wairo Allah ni a gaskiyar lamari an ce mu da ba tsayawa wai gaskiya ne ko kokariwa ne rabi da ne na mutane shi ne nake son kutan bayan ni yanzu. Ba mu fahimci abin da ka ce ba. An ce mamu da ɗan takara ba ko gina ba wai gaskiya ne ko ƙarya ne. Mamu da ɗan takara ne? Eh, shi ɗan takara an kashe ko ko eh, guna. dan takarar jihar zamfara kenan kake so ka tambaya ka ji malami daga zamfara ko kana tare da mu ban fahimci tambayar ka ba to ina ga layinsa ya goce amma a gurguje bari mu je katsina Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Katsina. Kuna magana da Kabir Yawo. To Malam Kabir Yawo muna jan ka. Musa local government Jikansu. to muna jan ka yawa to ni a ra'ayina a nan ne. hello muna jan ka ka bar ya'u a ra'ayina shine yawa a jama'a ana amfani da kuɗi a wani yan zaɓe eh hello eh ana jan ka bai kamata a ce yawa bai kamata a ce in ba a yi abin nan ba a ce mutum wai zai tsaya ya rinka duba abin da zai mutum zai zaɓa hmm. yawa to shine ne ra'ayina To Malam Kabir ya mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je Kebbi. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kebbi. Kuna magana da Aliyu Salihu Kebbi da kanakin mashin wasagu. To Malam Aliyu muna jin ka. na shi ne dangantar zaben da za a yi yana mm. ba da shawarar cewa ne a ba da gudunmawa da jami'an tsaro gudun fitintunu a kauyuka da sauran wuraren zaɓe. wancan karan da aka yi ba a kai jami'an tsaron ba ne? kamar da aka yi zaɓe na eh, babu bahari gaskiya an yi zaɓe cikin lumana cikin nasuwa Oho, to kana son a ƙara tabbatar da cewa an kawo jami'an tsaron eh. kenan kamar yadda aka yi wancan kara. Eh, yanzu an kawo jami'an tsaro eh yanzu an yi shi cikin nasuwa ba wani tashin hankali. Ina fatar haka kuma Allah za ku ikon gabatar da haka din wannan shine farkon magana ta ku kuma na gode Allah saka alkhairi to aman mu ma gode malam Aliyu mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu zamu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu na ci a karfe 3 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Stars ɗin ƙasar Ghana za ta kara da ƙasar Kenya a wasan samun cancantar shiga gasar cin kofi na Afirka. A ranar 21 ga watan Maris aka shirya za a yi wannan gumurzu na Neymar wadda zai jagoranci rukunin suna F kuma Ghana ce mai karɓin bakuncin wasan a Accra Sports Stadium. Kuma hakan wata dama ce ga Ghana ta ɗare bisa wannan rukuni. Yau alhilalin ƙasar Sudan, Sadiro ƙasar Ghana gabanin gabzawar da za su yi da kuma su asanti kotoko a cup confederation cup a ranar lahadi mai zuwa jami'an kuma sai asanti kotoko a cikinsu hada daniel oduro suka tarbe su hukumar kwallon kafar afirka cup a takaici ta dakatar da alkalin wasan kasar kamaru max esuma har na tsawon shekara daya bayan gazar da ya tabka a wasan confederation cup tsakanin raja casablanca morocco da rs berkane ita raja ce ta kai karar cewar Alƙalin wasan da gangan ya hana mata fanariti wato bugun daga kai sai gola har guda uku abinda ya hana musu yin nasara a wannan wasa. Hukumar kwallon kafar Afirka ta baiwa Black Queens din Ghana damar shiga gasar Afirka na shekara ta 2019. Wannan gasa ce za ta zama na cikon biyar da Morocco za ta karbi bakuncinsa. Zakaran kwallon kafar matar Afirka wato Najeriya da Ghana da ta karbi bakuncin wasan a shekara ta 2018 da kuma afirka ta kudu da ta zo na biyu a wannan wasa duk sun sami damar shiga gasar kamar yadda hukumar ta caf ta hurta hukumar kwallon kafar kasar madagascar ta karrama kociyar kungiyar kwallon kafar kasar nicolas depeus ta faɗaɗa masa kwandilansa har watan Yulin shekara ta tara. A ranar Talata ne da Dafios ya rataɓa hannu a kan kwandilar. Tun a watan Marisun shekara ta goma sha bakwai yake riƙe da aikin kula da ƙungiyar ƙwallon ƙasar. An harbe mai mallakan Tornado FC a ABC Mississippi League har lahira a wajen North End Stadium da ke London ta gabas. game da abin da rahotanni suka ce ne sefiwo mawawa inyobo an harbe shi ne lokacin da yake barin filin a ranar asabar da yamma da wannan labari na bakin ciki muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Gwamnatin Venezuela ta ba da umarnin korar jaka da kasar Jamus saboda goyon bayan da yake yi wa madugun adawar kasar Gwen Guaido wanda yake cikin rikicin siyasa da shugaba Nicolas Maduro. gwamnatin ta ce a cikin wata sanarwa ambasada martin krainer na da sa'o'i 48 ya bar kasar kan abin da suka ce krainer ya yi katsalandan a harkokin cikin gida na venezuela amurka ta shigo da kayayyaki fiye da na bara wanda hakan ke kara yawan kudin kayayyakin da take musaya da sauran kasashen duniya. wanda ya kai dala amurka biliyan 891.1 duk da kuwa da matakin da shugaban amurka donald trump ke ɗauka don rage shigar da kayayyaki amurka a yau laraba ne michael cohen tsohon lauyan shugaban amurka Donald Trump zai koma gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka don ci gaba da ba da shaida. wannan kwamiti yana ɗaya daga cikin kwamitocin da suka ƙaddamar da binciken shugaba trump a ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar wasu manyan 'yan majalisa biyu na majalisar dattijan amurka sun gabatar da wani ƙuduri da zai sa a hanzarta kawo ƙarshen yakin da aka share fiye da shekaru ashirin ana yi a afghanistan wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da jami'an amurka ke tattaunawar kai tsaye da wakilan taliban game da hanyoyin sulhunta rikicin To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan Cedric Franklin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. Bye.